before you as your humble servant to accept your nomination as the presidential candidate of our great party, the PDP. shugaba jonathan ke amincewa da zaɓarsa da babban taron pdp ya yi don sake takarar shugabanci a fabrairun baɗi ko da yake jonathan ne ɗan takara ɗaya tilo Wakilin jam'iyyar daga dukkan jihohin najeriya su 2,812 sun kaɗa jonathan su kuma ba ko ƙuri'a ɗaya a cewar shugaban zaben ken inamani da ta yi batan kai architect muhammad namadi sambo Jonathan ya kawar da raɗe-raɗe na jingina mataimakinsa na Madisambu a sabuwar takarar, inda ya ce shi zai sake yi masa mataimaki da bayyana shi da mai matukar biyayya ne. Shugaban wanda ya ce zai ci gaba da yakar ta'addanci da nuna tun yakin basasa Najeriya bata taba fuskantar kalubalen tsaro kamar yanzu ba, sai dai shugaban a wannan karo bai ambaci sunan Boko Haram ko da sau ɗaya ba a jawabin nasa na fiye da minti talatin da ya karanta da taimakon wasu manyan allunan karanta sakonni na na'ura mai kwakwalwa hakanan jawabin bai taɓo sabbin bama ba mai da suka fashe a kano ba shugaban jam'iyyar Ahmed Ma'azu da shi ma aka tabbatar masa sahihancin shugabanci ya kaucewa cika bakin lalle sai PDP ta sake lashe zaɓe sai da yi addu'ar samun nasara. Da fatan cewa cikin ramar Ubangiji za su jefa jam'iyyar PDP daga sama har ƙasa. baka da wani haufi cewa jam'iyyar nan za ta iya sake dawa. Haufi? Zancen haufi Allah ke ba da mulki. Muna roƙon shi kuma muna fata cikin ramar shi Allah zai ba mu. mu dawo. Tsohon ministan tsaro Bello Aliru ya ce duk da ba shine zai tallata Jonathan ba wannan karan amma baya shakka ga samun nasara. A kwarai da gaske. Ai da shugaban kasa Jonathan da jam'iyyar PDP Allah ya masu kwajini a ƙasar nan kuma insha Allahu mutanen ƙasar nan sun amince da pdp kuma za su zaɓi pdp ba ma shugaba jonathan kaɗai ba duk mu za mu lashe in allah ya tsohon mai taimaka shugaban ƙasa ta fuskar siyasa ma ahmad gulag da ya samu takarar sanata daga adamawa na ganin haske a tafiyar duk ɗan jam'iyyar pdp dole ya tashi haikan ya nemo ma jam'iyyar ta jama'a ma'ana kuri'u tsohon gwamnan Zamfara Mamuda Shinkafi na amsar mu baya samun tikitin takarar PDP a jihar Zamfara. Sai dai shugaban jam'iyyar na jihar Hassan Nasiha ya ce da sauran magana don ba a kammala zaben fidda gwani ba. A ni abin nake gaya ma muna da 'yan takarori guda biyar akwai Mahmudu Aliyu Shinkafi akwai Bello Matawallan Maradun akwai Sagir Imad akwai Alayi Ibrahim Shehu sannan akwai adamu a imad don haka muna jiran ranar zaɓe daga hukuma ta ƙasa ga yanzu ba mu ɗan takara illa dai muna da masu yin takara masu nasiya muna da labarin fa shi tsohon gwamna da shinkafi ya mare ka a wajen taron na harkar rama. me gaske na magana wasu bahanallah wannan kiran karya ne wallahi ni ko a yatsa ba a ne ba balle ma mu kai ga maganar mari mu da tije ne mun san ciwon kanmu duk wanda ya wannan zai samu sakamakon sa gobe kiyama akwai karancin jama'a da sowa ko tafi a taron Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.